fondation irondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gungu muhammad dantani ke ɗauke da ragama shirin gakanin labarin bisa share fagen sallatar ranar duniya ta rediyo ranar lahadi yau da sai studio kalangu ya shirya ranar buɗe ƙofofinsa za ku ji bayanin shugaban sashen hausa na studio kalangu sabon hani ga gwanau da da'irar birnin yame ta yi ga wato kungiyar turnon la page ta yame wada ta tanada gudanar da wato wannan jerin amarecen yau bayan sake neman izini a koti kotun ya baiwa mai ridin yame gaskiya a shafin rahoton musamman na maraicen yau za mu maganta kan sauyin da aka samu cikin shirye-shiryen gidajen rediyoyi a ƙasar niger masauraro barkanmu da yau juma'a 11 ga watan fabiyari 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A yau da saye studio Kalangu ya shirya da wata ranar kofa buɗe a kan share fagen ranar duniya ta rediyo wadda za a sallace ranar sha uku ga watan Fabrairu. Albarkacin wannan sabgar shugaban sashen Hausa na studio Kalangu ya ba da bayani wanda Saini Isaka ya naɗa ga bayanin da ya yi. studio kalangu ba kamar gidan rediyon da aka sani ba ne wanda ake girkawa shi studio kalangu wuri ne wanda ake tattara duk wasu labaru da za su in suka zo ana tantance su a bincike su a tabbatar da a zahirin su sannan a kimtsa su a saka su zuwa na'ura wadda ke karbar abin da aka faɗa da nada bayan ta nada ta kare akwai kuma masana na'urori wanda suke saka wannan labarin zuwa ga gidajen rediyo waɗanda ke karbar wannan kan shirin na studio kalangu su kuma ta hanyar gidajen rediyon su su watsa wannan labaru na studio kalangu mun gansu kwaran gaske da waga ranar na buɗin ƙofofin studio kalangu a hakikance mutane sun gano yadda studio kalangu ke tafiya musamman ma ɗalibai na tsangayar samun horo na zama ɗan jarida sun zo don su gani wannan kuma zai musu amfani cikin karatun da suke da ɗauka horon da suke a gaba in sun kare su san yadda tafiya ƙungiyar rediyo take. Jerin gwanon lumana da kungiyar TLP Tournon La Page ta tanar gudanarwa yau da maraice a nan Yame, da'irar birnin Yame ta yi hani da shi, biyo bayan wannan matakin na Meri a cikin wani taron baiwa 'yan jarida labari Ƙungiyar TLP ta tunasar da cewar ta sanar da sake ajewar neman izini wajen masharantar koti. Zainabu Abdu ta firanta da Ismail Haldi, mamba na ƙungiyar, ga bayanin da ya mata. daren juma'a goma ga watan fabrairu wajen karfe goma da yan kai an kama mu wata takarda ta merin yamai wacce ta soke jerin gwanan da muke son mu yi juma'a sha ɗaya ga wannan wata da muka samu takarda kai tsaye muka ɗauke ta muka kai ta wajen lauyoyinmu suka yi takarda suka kai a nan masharanta babba ta yamai zuwa wannan lokacin da muke muku magana hal yanzu ɗaya daga cikin jujojin wannan babban mashara'anta bai sa hannu kan takarda ba balle mu san menene aikin da zami sai dai kuma a yau da safe kotun shari'a ya bai wa da'irar birnin mai gaskiya a cewar jagoran kungiyar ta turnon page da wakiliyarmu ta sake tuntuɓa. Ɗumbin makamai da harsassai bindigogin yaƙi rukunin jami'an tsaro na gar national masu sintiri a gundumar Ingal da ke a sansanin Bab Salam suka kame a ranar Laraba a faɗar kwamandan ɗin gar national ta Agades. cewa da cikin wata mota ne da ta fito daga libya zuwa tawa makaman suke an damƙe mutum biyar kuma mota ta biyu wato a cintabaradan aka kama ta jibge da makamai a cewar shugaban gundumar na cintabaradan ɗin ali tajisir ya tuntubi shugaban gundumar na cintabaradan bubakar abdu ga bayanin da ya yi Manaja wanda shine kwamandan GARD ya sanar da ni cewa ko wasu motoci biyu da suka fito daga Ingal, motocin da ake zargi suna ɗauke da wani abu. An tsaida mota ta farko, mota ta biyu an biyo ta tana ɗauke da hanya suka shigo yankinmu. Sai jami'an tsaro na Ingal suka sanar da jami'an tsaro na Ablak, su kuma suka sanar da jami'an tsaro na Cintabarade. Aka zagaye wannan motar, babu hanyar da za ta huce, sai suka yi ta harbe harbe shi. Mutumin ya fita daga cikin motar saboda motar ta ɓaci. Ya shiga wani gari da ke kusa. A lokacin ne jami'an tsaro suka je wajen motar suka tarar da babu kowa a cikin motar da suka bincika sai suka tarar da motar tana makare da makamai. Kwamishinan koli na Majalisar Ɗinkin Duniya gabatun 'yan gudun hijira filipo Garandi a jiya ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Makau cikin karamar hukumar Shadakwari jihar Maradi. Ogan na UNHCR ya yaba zamantakewar da ke tsakanin al'ummomin da 'yan gudun hijira. Ga fasar bayanin da ya ma wakilinmu Muhammad Mamman. Euh, Sun kawo mana Najeriya abubuwan da ya kamata a gyara a fannin kiwon lafiya musamman akwai cibiyoyin asibiti da ba wutar lantarki na ziyarci guraren za mu yi abin da ya dace. Mun yi raskunan hanyoyin da suka lalace za mu yi magana da abokanin hulɗarmu kuma akwai koke-koke a kan makarantun boko. Abubuwan da na fahimta wanda suka fi ɗaukar hankali na shine da zaran ka sako kafarka a wannan gari ba shakka ba za ka ga wani tashin hankali ba wanda ba a samun samun haka kullum a fannin yanayin bakin hore Ina ganin ana zama tare da fahimtar juna tsakanin al'umma da bakin hore Fahimtar juna yana iya zama amfani. A nashi bangare daraktan kwamitin ƙasa da ƙasa na Kura Rouge Africa Patrick Youssef da ya kammala ziyararsa a ƙasar Niger a jiya ya bada sakamakon rangadin nasa ya bayyana cewar juriyar al'ummomi masu rauni na kan neman samun mafita mai ɗorewa kuma mai fa'ida. Farid Buraima ya tsunguyo muna kaɗan daga cikin jawabin da ya yi a taron baiwa 'yan jarida labari ga fasarar abin da ya faɗa. Je pense qu'on Ina ganin ba iyar kafa hakika hanyoyin kai dauki da ganin mafita da dama ba tare da yin tunani na kawo sauyi ba tare da kowa na a saurari al'ummomin da ke cikin damuwa da su samu zarafin isar da hanyoyin hita da suke so misali a yau maimakon daidaita matsalar ruwa ta hanyar gyaran famfon burtsatse mu yi nazari tare da al'ummomi har ma kuma tare da sauran nau'in masu ruwa da tsaki da za su iya baya ga kwarewar su su zo tare da shirin ayyuka mafi dacewa masu karko taimako sosai waɗanda kuma za su sa alumu su biya bukatun su na yau bisa tsawon lokaci. Wannan salo muna fatan zai samu tasiri kan al'ummomi har ma kuma bisa halin yadda muke tafiyar da ayyukanmu na jin. Ƙungiyar Farafula ta Arlit sun gabatar wa ministan ma'adinai wasiƙa a ranar Laraba. domin su tunasar masa alƙawulan da kamfunan binciken ma'adinai suka ɗauka bayan samun izinin gudanar da binciken a ganin almustapha alasan shugaban kungiyar gwamnati ya kamata ya sa ido sosai kuma ya sa yi takatsantsan zuwa ga wa'annan kamfuna wakilinmu usman umaru ya firanta da shi inda ya ce lokacin da sosaitin suka sayi wannan takarda da ake ba su na binciko iranium sai suka ce za su doki ma'aikata kaza za su taimaki gunduma da wannan kilasoshi ko gidan likita mu taba ganin sosaitin da ta zo ta ce ma meri gashi nan ni za ni maku kilas gudanar don ina research ko ina wane ne kuma ko Allah ya yawa da su firmin da aka bada nan cikin region kewa gada firmi wajen arba'in. sai muka ce to yanzu abin da ya kamata a yi koyi abin da sumayar take yi da kwamina ko ko in ce urano sai suka sa wasu yan kudade da aka sa cikin wata gadauniya da ake ce masu bewo to wannan kudaden ake doka ana amfani da su cikin ja'a arlit ta da akwai kominikin arlit danna gugaram iferuwan cimya a fannin kiwon lafiya kuma biyo bayan hawan halayen kamuwa da coronavirus tare da ɗaukar babban auni a watan january Nijar na ganin sassautar adadin halayen a yanzu hasashen kimiyya na ƙoƙarin bada bayanin wannan sassautar talata abdu bashar ta rawaita sharfi a kai maman ada ɗauke da fasara A cewar rahotannin da ke fitowa yau da kullum na ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ya zuwa wannan rana adadin sabbin masu ɗauke da cutar COVID-19 da aka tabbatar ya ragu idan aka kwatanta da watan Janairu. Hakika daga ranar ɗaya, zuwa 9 ga watan fabrairu shekara ta 2022 ƙasar ta samu mutane 48 da suka harbu. Alhali kuma a cikin watan Janairu a daidai wannan lokaci adadin ya cimma 600. Wannan muhimmin ja da baya na da dalilai guda biyu a cewar masana baya ga ido hydrometry wato iska da ke ƙara zafi kuma ta wani bangare yawan watsa labaru a cikin watannin da suka gabata kan sabon nau'in omicron wani ya yi wa al'umma garkuwa wannan ja da baya an lura da shi kuma a sauran ƙasashen afirka kamar tunisia ko afirka ta kudu a cewar ƙwararrun a gaida maman ada da fassara yau sha ɗaya ga watan fabiyari duniya ke sallace ranar ƙasa da ƙasa ta mata da 'yan mata masu hankalta kan kimiyya ɗaya daga cikin gururukan da suka dosa shine inganta samun mashiga da kuma ƙarin kasancewar mata cikin fannin kimiyya a cewar daraktar biron zartarwa na ƙungiyar Talata Abdu Bashar ta firanta da Farfesa Awa Sabo Saini ta wayar talfo ga fasarar bayanin da ta yi. La Karamcin wakilcin mata ana fuskantar hakan a kowane mataki, musamman a babban mataki. Kuma har yanzu a wannan lokacin da nake muku bayani, akwai sassan karatun da babu 'yan mata. A sashen kimiyya na jami'a, an fi yawancin mata, misali a kimiyyar halittu, fiye da fannin kimiyyar ƙasa, inda mace guda ce kawai. A ilimin sinadarai akwai mace biyu, a ilimin lissafi akwai mace biyu. Wannan kawai kawai dai in kwatanta ne da har yanzu a fannin kimiyya babu mata da yawa. A gaskiya kuma rana ce da ya kamata mu darjanta kamar sauran ranaku. Kuma ni a ganina ya kamata a maida ta ranar ƙasa. A gargajiyance a ƙasar Nijar bayan durkushi matar na zaman hutawa na kwana arba'in domin ta maido aunin jikinta yau wannan al'adar na kan ɓacewa ya zan a karkara ko kuma a birni Railatu Sumana ta firanta da Madam Abdullahi Hamsatu shugabar kwamitin bin sau da kafa a kan batun al'adu Konifrat ga fasarar bayanin da ta yi a kai. Muna waye ma mata kai kan ban nonon gaba tsantsa da goye jinjirin su a baya da muhimmancin kwanaki arba'in da ya kamata mace ta yi bayan ta haihu. Sai gashi an waye gari matan birni na neman su yi watsi da wannan hutun na kwanaki arba'in suna Allah Allah su yadda wanka su koma gidan mazajen su. Alhali ko a da ana kiyaye kwanaki arba'in na wankan jego muna kwatanta musu muhimmancin wannan lokacin ga hutun da zasu yi ba aikin wahala ba daka ba da huwa ba wani zuwa neman ruwa sai hutu kawai su mai da jikinsu su warware sosai kuma su kula da jinjirinsu su ba shi nono yadda ya kamata kuma a lokaci muna waye musu kai ne don mu lura da cewa suna son su yi watsi da wannan wankan shegon na kwanaki arba'in. rahoton na musamman. Yau goman shekaru a Nijar a wato tsare-tsaren gidajen rediyoyi ana kimtsa su ne akan wayar da kan matasan karkara to amma a yau yaya kimcin shirye-shiryen rediyoyin ke samun sawaya. Olivier asagubabi ya firanta da Sahabi Buda ɗan jarida kuma mai ba da horo a tsangayar koyon aikin jarida Iftik gazubin firata su. A matakin shara fage na bikin ranar duniya ta rediyo da ake bikinta ranar 13 ga watan Fabrairu, mun nemi mu san yaya shirye-shiryen gidajen rediyo suke ci gaba a Nijar, me ya kamata ya zama jagora a cikin shirye-shiryen rediyo. A gani na abin da ya kamata ya zama jagora a ayyukan rediyo shine shirye-shiryen da matasa ke shawa domin kashi 80 cikin 100 na shirye-shiryen kafafen yada labarai su mai da hankali ne ga matasa. A yau ya zama wajibi shirye-shiryen rediyo su canza. A shekaru 30 zuwa 40 da suka gabata ana tsara shirye-shiryen ne ta la'akari da matasa na wannan lokaci. Wayar da kai ne ake yi domin matasa a kan rayuwar karkara saboda ba kowa ya je makaranta ba a shekaru 30 zuwa 40 da suka gabata. ina ganin a yau abubuwa sun ci gaba saboda haka ina tsammanin dole shirye-shiryen rediyo su yi daidai da bukatun matasa na yau. Idan aka ɗauki misali siffa a yau ko salo ya kamata ya je da zamani? Matasa na yanzu ba kamar na da ba ne. Matasa na yanzu sun fi na cewa dangane da abin da suke bukata na shirye-shirye ko na rediyo ko na talabijin. Kenan sai an yi aiki da bukatunsu. Kuma ya kamata a je wajen waɗannan matasa a tambaye su menene ya dace da su a huskar shirye-shirye. Ko shirye-shiryen gidajen rediyo a Nijar sun ci gaba a ganin ku. Ina ganin shirye-shiryen rediyo sun ci gaba. Shirye-shiryen gidan rediyo muryar Sahel da ni sani musamman sun ci gaba. An sauya shirye-shirye da dama inda aka maye gurbin su da waɗanda matasa ke shawa, matasan kuma na birni da na karkara. Shirye-shiryen kuma na wakana ne a cikin dukkan harsuna. Shirin da ya fi birge ni shine na festival da shansan zubuliye wanda abokin aiki marigayi Usaini Halidu ya zaman gabatarwa. Ma'aikaci ne mai tsara shirye-shirye da ya shahara sosai. Abin ya sawaka kenan a futa lafiya.